To dandalin VOA yau bakoncin wa muka samu. To sunana Rabiu Abdullahi Usman daga Fage Local Government Kano. Ka a amurka waƙan wacce kake yi? To ni ina yin waƙa ce ta siyasa ta soyayya kuma ta faɗakarwa a Hausance nake waƙoƙi. Siyasa da soyayya? Mm. Saboda sun fi kawo wuta ne ko kwakwaka? A gaskiya a nan dai na fi ƙwarewa kuma a nan na fi yin harkokina. kuma anan nake samun abubuwa na rayuwa to kace kana faɗakarwa wani irin faɗakarwa ake eh to wako irin faɗakarwa haka na rayuwa da irin yadda abubuwa suke kasancewa na ayyuka na yau da kullum da abubuwa da muke gani irin shaye-shaye abubuwa dai irin kimbin Allah da abubuwa dai duk muna waƙoƙi a kai to ka cika min da su to an bamu misali na irin eh. faɗakarwa da ake na cikin ɗaya daga cikin waƙoƙi na waƙoƙi na yi waƙa ta a zauna lafiya yan uwa maza da mata musamman ma akan wannan zaɓe na yi waka zaman lafiya shi zai ba mu hanya ta ci gaba idan da rigima a siyasa babu hanya ta ci gaba Banda wannan hmm. a daɗa rera mana wata da aka yi ta ma ta faɗakarwa ta faɗakarwa na yi waƙa ta aure ibada ne duk wanda ya yi shi zai ga daɗi a rayuwa wannan na yi shi saboda yanayin yadda abubuwa suke kasancewa na ma'amalar aure wasu suna ɗaukansa kamar nishaɗi ne wasu suna ɗaukansa kamar wansu raha ko kuma ka yi shi don kwaikwayo kai ka auren ne a ni ban yi aure ba sai kasancewa <laughs> ba a ba shi muhimmanci eh to yanayin yadda nake fahimtar mutane da yadda nake zama a cikin su shi yake nuna min hakan na gani shi sa yi wannan waka na buga ta an taɓa yi akan kwaya eh ban taɓa yi akan kwaya ba amma dai na taɓa nema na zauna da su a hukumar kwaya mun na yi musu rubutu sosai su bani dama mu zauna da su mu ba su gudunmawa a kai domin zan iya yi kuma ta ƙi fita ba ta je ba amma in suka bani gudunmawa da yanda suka yi appreciating ina zan iya sakinta kuma ta ba su gudunmawa to ba su yi appreciating ina bisa na watsar da abu amma na rubuta eh ba su karba da hannu ba waka ita sai an ba da an baka dama ne eh a'a kin san ita akwai abin da idan ka yi shi akwai gunda in ka kai za a karba hannu biyu fiye da kai ka yi mm-hmm. karan kanka ka ɗaura responsibility din yadawa da kaiwa za ka ga duk mu muke amma wannan idan su suka ɗauka za su kara mana kwarin gwiwa kuma abin ya je inda ya kamata ya je. Muna batun shekara nawa da farawa. Eh to gaskiya akalla ba kasar ba na kai shekara goma sha shida zuwa sha biyar ina waka eh tun ina yaro na. me ya ja hankalinka hankali na gaskiya na taso tun farko akan harkar waka ne ina sha'awata ina tun islamiyya in ana yi da sauran waƙoƙin yaban annabi irin na yabo hakan suna yi suna burge ni in ji cewa da ma ni ne kuma da na taso sai na gana samu kaina a cikin harkar waka misali hmm. a waƙoƙi waye gwarzonka a mawaƙan nan ai to gaskiya tun za tun da waƙoƙi na gwarzo na wanda da nake tare shine Rabi Tsohon Baba hmm. a lokacin da yake yana yawan waƙoƙin yaban Annabi eh. ina sauraron sa daga baya kuma sai dan gawo ne yazo shi ma na koma ina sauraron sa a haka na tafi har zuwa yanzu ina batu na kalubale kai da ka fara waka ya iyaye da yan wasa eh to gaskiya lokacin da na fara waka ban taba zaton za a karbe ni a gida hannu biyu don lokacin da na yi waka na yi waka ce ta sarauta ita na fara kawo a gida kuma sarautar ta shafi kusan kawo mu ne da na kawo aka kunna a gida Mahaifiyar mu ta ce waka ta yi na yi kokari ni ne nan ce ni ne ta ce ka yi kokari ya ina tunanin kalubale daga wajen mahaifina mahaifina da ya ji sai ce to wannan waka ta yi amma da annabi ne wannan watsar sai ya fi farin ciki fiye da in yi wa wani waka sai na ce to ya haƙuri yaban annabi sai an samu ilimi a kai sosai don kada in je in afka wani layi sai ce to wannan ma daidai ne amma in mai da hankali duk abu sana'a akwai Allah a cikinsa akwai annabi in mun shigo mun kiyaye a ciki za mu samu lahiran mu ko mu kiyaye ba za mu iya fadawa harka kowace irin sana'a ce ce Allah ba da sa'a to daga nan na samu ƙwarin gwiwa na tafi to tunda aka fara waka mm. shin akwai abin da ya ci ma to a ƙwarya eh to gaskiya ba za a rasa kalubale ba dai amma dai kalubale na shine lokacin da bani da yanda zan yi inda zan je kamar da yake na shigo ina kamar yaro ne irin kalubalen kora ban isa ba hantara baka iya ba daga irin abokanan studio ko da ban ce abokanai ba irin yayin wanda muke kallon sa a lokacin su ne abin koyi a wajen to ba su jawo mu jiki ba a lokacin suna hantara mu saboda suna ganin kamar za mu kalli irin yadda abubuwansu suke yi suke hantarar mutu wannan ne kalubale yau ba za a ce kyashi ba kamar irin mun yi kankantar da mu zo wajen mu bari sai nan ka gaba kaza da kaza to irin wannan shine kalubalen gaskiya da na fuskanta to a takaita mana wani irin alfanu aka samu tun da aka fara to gaskiya ba irin an ce na siyasa na san yana eh gaskiya ne ba irin alfanun da ban samu ba dan na je maka nayi gida na yi mota duk da waka anya ba zai zo koya waka ba kina so sai in koya miki amma kuma wanda zai kawo wuta nake so sai eh, zaki samu inda kin shigo in Allah da ka bi layin mu zaki amfanin Allah da dari bisa to al'adar shirin muke yi wa mm. mawaki tsiye mm. mu ce mana baiti ko muna amshi mm. rera dandalin VOA radio ce ta matasa da ake kai mata akan wayar salula ko iPod ko laptop mm-hmm. idan muka tsiye ka sai zaka iya mana baiti ko amshi ko zaka sha kai muryar Amurka hamu kunno mu ka hamo na da na yi shaɗantarwa na yi muku amshi a cikin eh, eh, to a dole ne saboda yanayi ka a sha kayan shi sa muka yi mm. haka ne tunda kin gaba a shirya ba haka aka yi ta to na gode Allah ya zumunci baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya